aka ware wannan rana ta alhamis domin wato yaƙi da shan taba a ƙasar jamhuriyar Nijar yayin da ministan lafiya ya yi cikakken jawabi a dangane da al'amarin inda wato mashaya taba ake nuna masa haɗarinta da kuma irin matsalolinta inda za ku ji rahoto a kan haka haka zalika a dangane da matasa na ƙasar jamhuriyar Nijar za ku ji yadda wannan babbar ƙungiyar nan ta wato matasa ncp ta yi wani gangami domin wato nuna wa matasa mahimmancin ƙasa tare da wato yin abin da yake na kamawa sojin cnsp haka zalika dangane da batun nan na wato kama wannan 'yan ta'adda da aka yi guda 66 ciki har da wannan babban ɗan ta'addan nan baleru wanda aka kama shi wanda ya kasance ɗan najeriya ne wanda da shigarsa cikin Nijar sojoji suka dafe shi suka kama shi tare da yaransa kimanin 66 wanda wannan babban abin alfahari ne kuma babban abin farin ciki waɗannan da ma wasu rahotannin da muke tafi da su a cikin rahotannin labaran hausan namu na yau masu saurare ku gyara zama domin jin abubuwan da ke faruwa gashi ku saurara ranar yaƙi da shan taba inda ministan kiwon lafiya kwanalal majar garba hakimi ya yi jawabi ga al'ummar ƙasa inda ya bayani dalla-dalla kan irin matakin da gwamnatin ceton ƙasa ta ɗauka a kan fannin yaƙi da shan taba musamman ma ga matasa masu tasowa mutuna muku da cewa dai tun a alif tara da bakwai ne hukumar kiwon lahiya ta duniya oms ta keɓe wannan rana a matsayin ranar yaƙi da shan taba sanin kowa ne shan taba na da illa sosai ga lafiyar ɗan adam a binciken baya-bayan da aka yi an gano cewa ƙasar Nijar ma ta tsira ba domin kuwa kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na al'umma mashaya taba ne wanda akasarinsu kuma maza ne domin matan ba su da yawa. A shekarar bana an yi wa wannan rana taken wayar da kan matasa da al'umma a kan ƙalubalen da ke tattare da shan taba a lahiyar ɗan adam. Ministan ya ce a gurin da majalisar ceton ƙasa da gwamnatin ta ta ɗauka ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar Abdurahman chani ya ɗauki ƙwararren matakai na ganin cewa an daƙile duk wasu kamfanoni da suke ƙodar daba a jibge ta ƙasar nijar saboda haka yake kira ga ƙungiyoyin farar hula uwayen yara da dai duk wasu masu faɗa aji a wayarwa al'umma kai akan illar da ke tattare ga lahiyar ɗan adam na shan taba. ministan sufuri da gine-gine kwanaran majar salisu muhammad salisu ya kai ziyara aiki a jihar talabiri inda ya samu kyaukyawan taurubo daga gwamnan jihar talabiri da mukarraban shi gwamnan jihar talabiri wanda ake ce mishi laftanar kanar mena bukar ministan da tawagar da ke rufa masa baya sun yi ziyarce-ziyarce a wurin da ake gina baraji da daji da kuma wasu ma'aikatan da ke ƙarƙashin ofishinsa sannan sun duba wasu hanyoyi da ya kamata a gyara kafin haɗuwar damana don kiyaye rugujewar hanyoyi ministan ya yi amfani da wannan dama inda ministan da tawagar shi sun kai ziyarar zumunci a fadar sarkin safara amiru sadu kalilu musa inda ya isar da saƙon gaisuwar shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa brigadier janar abdurrahman chani zuwa ga sarkin na sakwara Ƙungiyar farar hulan nan mai ƙoƙarin haɗin kan 'yan ƙasa wanda ake cema NCP ta shirya wani taron gangami domin wayar da kan matasan akan zamanin nan da ake ciki a ƙasar Nijar. Wannan ƙin kuwa domin ganin cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar mu Nijar sannan matasa su ajiye hankalin su. Kira na gare mu shine 'yan ƙasa su yi hankuri tahiyar na an yi ɓanna ta yawa kuma yau niger wajen shekara goma sha wani abu aka na ana manna ciki kenan yau sai na space sun zo cikin hota tara ba shi yiwuwa a ce duka matsalolin niger an gyara su bai yiwuwa me yanzu tahiyar da ake ciki kamar kana bisa hanya na ɗauko ƙasa a maida bisa wata hanya wallah a koya me abin da akwai yau 'yan ƙasa dole sai mun yi hankuri kuma mun kama mu sai na don mu samu bukatar mu ta biya su kai niger inda aka so. tun da yau tahiyar da sayan space kai kowa ya san tahiyar da suka yi ta son kasa ce kuma ana aiki ne don dan kasa ya infana da abin da a kasar shi kenan yau abin da muke so soja sayan space sun ka zo sun kori faransai sun tahi yau sun tambaya amurka su tahi kuma har ka tsaro kowa gani kenan muna so in wannan abu ya yi ya kare 'yan ƙasa su tsaya su dakata inda sai na ta ce musu su bi can ba mu son wani harka karambani cikin wanga tahiya tunda da ja tahiya sai na kaji hausa sun kace soji marmari daga nesa to kaga sai na kuma su da kusa ma ana marmarin su tunda yawar an ce sai na kuwa hito haka kuma sun ɗoki amana sun tabbata mu 'yan ƙasa da tahiya ta aikin ƙasa suka nan gayi kuma kowa ya gani ya shirya tahiya da suka yi ta son ƙasa da 'yan ƙasa ce kenan yau abin da muke so 'yan ƙasa da kowa ya shiga karambani kowa ya tsaya ya saurara inda sai na ta ce a tahi nan a tahi can inda sun ka ce a bari a bari tun da yau mun san da tahiyar su ta son kasa ke ba mu shakkun komi bisa gare su kenan mu mai da kai dan kasan mu cikin kanginga da tura sun ta kuma alhamdulillah duk duniya babu kasar ta taba korar faransa da amurka cikin wata takwas niger an gwada kuma yayi duk wannan abin da muka so yau 'yan kasa mu hada kanun mu so mu kuma muna fata ga allah ubangiji ya haɗa shugabannin ga na cnsp sun kai haɗa kai sun nan ga kwato ƙasa ga Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kanunsu bisa tahiyar da suke su samu juna su yarda da juna su yarda da tahiyar juna don mu samu mu bukata ta independence in Niger Allah ya ba mu sa. A wata gagarumar nasara da jami'an tsaronmu masu sintiri a karkarar jihar maraɗi jami'an tsaronmu na farautar bishiya sun yi nasarar cafke 'yan ta'adda 66 a su na shigowa kasar niger. Nijar. mun bayyana muku da cewa jim kaɗan bayan jin labarin sai gwamnan jihar maradi wato controller janar na 'yan sanda isufu muhammad tare da gatan al'umma wato prokiran na jihar ta maradi suka isa a gurin inda suka jinjina ma wa'annan jami'an tsaro sai ma Allah godiya da ba mu wannan sa'al ta kamo wannan babban ta'adda da ke cewa baleri da ake nema ruwa jallo a Najeriya amma a Nijar musamman saboda yana ƙetarwa iyaka yana ɓanna ya koma lalle ne yau ga mu cikin zone de defense numero 6 saboda jama'a su gani su tabbata da cewa jaman tsaro na jihar maradi musamman na operation horota bushiya tsaye su tsayin daka saboda su tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu musamman a wani lokacin da damuna ta farsanta bayan kwana biyu na bincike da ƙididdiga da bin so bisa kan rahoton da 'yan uwanmu suka ba jami'an tsaro jiya allah ba mu sa'a mun caɓo baleri da mutum 66 jama'an shi da ke bayan shi sai mu jinjira ma wannan jami'an tsaro saboda wannan aikin da aka yi ba taɓa yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin ƙasar nan gaba da ba jami'ar da kawai ba in za ka mutum bakwai. ba tare da ayyukan na halbe-halbe ba ba rasa yayuka ba baleri ya kamata shi zama jama'a shine na hannun dama da bello turji kuma a cikin wanda najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na arba'in a cikin ɗaruruwa da aka yi raskona wanda kenan wannan babba sa'a ce namijin kokari ne idan matsar mu kai sai mu ce Allah saka musu alheri saboda wani aikin sai dai Allah ke biya wannan aikin an yi shi wannan nasara an cita saboda yan uwa da ke cikin wannan yankin sun gane cewa sai da dangari akan ci gari in ba su kawo goyon bayan su ga jami'an tsaro ba lalle ne za a ci kan wannan matsala amma ta dauki lokaci to alhamdulillah sun ba da rahoto kuma ga sakamako ga nan gaban mu shi ke sa yau za mu kira hallau ga yan uwan ya kamata mu gane cewa irin da muke ciki jami'an tsaro suna buƙatar taimako kan rahoto abun da na gani bai kwanta mu a rayuwa ba abun da na gani da ban saba gani ba sai a matso a ba jami'an tsaro labari ko mai gari ko sarki saboda da kai tun da wuri a ciwo maganin wani matsalar sai mu karkare labaran namu da kalandar aikin da jami'an tsaro suka yi daga ranar 26 zuwa 29 ga wannan watan da muke ciki na mayu baro arzika me ya faru game da sakamako na baya-bayan nan tsakanin ranar 26 zuwa ranar 29 ga watan mayu sojojin na mazajen daga sun ci gaba da gudanar da ayyuka da dama na yaƙi da ta'addanci da sauran miyagun ayyukan da ke kawo tashe-tashen hankula a cikin ƙasar nan a cikin jihar talabiri inda rundunar almahau ke gudanar da ayyukanta a wannan yanki na yammacin ƙasar nan a 'yan kwanakin baya-bayan nan 'yan ta'addan ganin karfin su ya soma karewa kwata-kwata a yanzu babu abun da ya rage musu sai kai ma jama'a farar hula hari daga wannan wuri zuwa wancan wanda ce ya yi sanadiyar mutuwar farar hula da dama shi dai wannan kashe-kashe da 'yan ta'addan suka yi akan farar hula bayanai na nuna cewa wasu tsofin jagororin gwamnatin da ta gabata ne ke haɗa baki da kasashen waje ana turo 'yan ta'adda suna zowa suna aikata wannan ta'asa ba dan komai ba dan sarar da su sojojin da ke gudanar da su na tsaro to biyo bayan waɗannan al'amura hukumomin koli na ƙasar nan na amfani da wannan dama domin isar da su ta ta'aziyya zuwa ga iyalai 'yan uwa da amnan arzikin waɗanda suka rasa rayukansu sannan kuma suna jaddada yin kira ga jama'a farar hula su ci gaba da nuna jajircewa tare da tabbatar musu da cewa gwamnatin na ɗaukar wasu matakai don sake duba tsarin tafiyar da harkokin tsaro a cikin yankin ta yadda jama'a talakawa za su iya samun kwanciyar hankali mai ɗorewa. To amma kamin a girka wannan sabon tsarin ya zuwa yanzu an baza sojoji waɗanda suke gudanar da samame daga wannan wuri zuwa wancan inda hakan ya yi dalilin kama wasu mutum hudu da ake jin suna da hannu a cikin hare-haren da aka kai a goyo ranar 28 ga watan mayu da marece a cikin jihar Doso inda rundunar Damisa ke gudanar da ayyukanta a ranar ashirin da 26 ga watan Mayu wasu sojojin da ke girki a kure waɗanda ke gudanar da aikinsu na binciken yau da kullum sun kama wasu mutum biyu da ke fatauci suke safaran miyagun kwayoyi a yankin Cudawa. Sojojin sun same su da miyagun kwayoyin Royal Tapandol dubu ashirin da biyu da ɗari biyu da waɗansu kayayyaki barkatai a hannunsu a cikin jihar tawa haɗin gwiwar sojojin nan na ƙasashe biyar da suka haɗa da nijar mali burkina faso chadi da kuma togo na ci gaba da aikin su na ƙara koyon hikimomi da dubarun yaƙi daga wannan wuri zuwa wancan aikin da suke yi a cikin gunduma tiliya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban rundunonin sojan nijar colonel major amiru abdulkader ranar ashirin da 28 ga watan mayu ɗinnan ne da muke ciki dai aka kaddamar da wannan tsarin shi dai wannan aiki wanda aka kaddamar domin kara ma sojojin mazajen daga hikimomi da dubarun aiki ana yin shi ne bisa misalin bullar wata ƙungiyar 'yan tawaye 'yan aware wadda ta samu goyon baya daga ƙasashen waje haka zalika da wasu ƙungiyoyi na 'yan ta'adda to abin nufi anan shi ne a koya ma sojojin na mazajen daga yadda ya kamata su fuskanci barazanar ita wannan kungiya ta 'yan tawaye da kuma yadda ya kamata a shawo kanta dalili kenan ake gudanar da horo iri-iri ga sojojin dubara iri-iri hikima iri-iri wadda ke kara musu kwarin gwiwa dangane da ayyukan da suke yi na tsaron ƙasa daga cikin hikimomi da dubarun yakin da ake koya musu akwai koyon harbi da kuma duk wata hikimar da ya kamata a yi amfani da ita domin kubutar da 'yan uwa a daidai lokacin da ake gumurzun yaƙi shugabannin rundunar shara da ke gudanar da ayyukanta a cikin jihar tawa da kuma shugabannin rundunar horar da sojoji a tiliya su ne ke bi sau da kafa suna tafiyar da waɗannan ayyuka a wani fanni kuma rundunar jeni militar da rundunar soji 'yan kwana-kwana safar pompier na taka muhimmiyar rawa a cikin wannan tsari da ake yi a tiliya inda misali suke nuna irin yadda ya kamata sojojin su yi idan ya zamanto sun shaki wata guba ko kuma an ɗana musu bama-bamai dabura da haka hulɗa tsakanin sojoji da jama'a farar hula na ci gaba da kankama yadda ya kamata inda daidai wannan lokaci sojojin suka rarraba ma jama'a farar hula kayayyakin abinci da ruwan sha haka zalika da magunguna kana kuma aka rika ba jama'a farar hulan damar su rika zowa likitoci sojoji na duba lafiyar su kyauta ruwan Allah dangance da haka gwamnatin ta aika kayayyakin abinci ton 100 na hatsi ton saba'in na shinkafa ton hamsin na dawa domin rarraba ma jama'a talakawa masu ɗan ƙaramin ƙarfi a cikin jawabin da ya yi wajen soma wannan tsarin aikin soja mataimakin shugaban rundunonin sojan na Nijar ya bayyana cewa shi wannan aiki da ya hada ƙasashe biyar na da matukar muhimmanci saboda an tsara shi ne domin koya ma sojojin mazajen daga duk wasu hikimomi da dubarun aikin da ya kamata su haɗa gwiwa tsakanin su sayi da yadda za su iya tunkara duk wata barazana da inda ta hito kowace iri ce dangane da ayyukan da rundunar shara ke gudanarwa sojanta na ci gaba da yanke ma masu safaran miyagun kwayoyi hanyoyin da suke bi ko a baya-bayan nan a yankin abalak wasu sojojin na rundunar shara sun kama wasu mutum uku da ke fataucin miyagun kwayoyi da kudin jabu an kama miyagun kwayoyin tramol dubu hudu da dari hudu da saba'in a hannunsu haka zalika da kudi miliyan daya da jika dari takwas da saba'in na sefa a cikin jihar maradi inda rundunar farauta bishiya ke gudanar da ayyukanta a ranar 28 ga watan mayu wasu sojojinta da ke sentry wato patrui a tankama sun yi nasarar kama baleri babban na hannun daman kahurgumin dan ta'addan nan bello turji na najeriya wanda hukumomi ke nema ruwa jallo tsawon shekaru da dama sakamakon miyagun ayyuka munanan hare-haren da ya kai a cikin ƙasar najeriya da kuma cikin ƙasar nijar domin shine ya jagoranci harin da aka kai a basira ranar 22 ga watan fabrairu shi dai wannan mugun dan ta'addan baleri an kama shi tare tare da wasu mukarabansa su 65 kuma dukkansu da shi da su ɗin su 66 kenan sojojin Nijar mazajen daga ne suka gudanar da wannan aiki wanda hakan ke tabbatar da cewa yanzu nan gaba za a samu sa'ida kwarai da gaske dangane da harkokin tsaro a bakin iyakar Najeriya. a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta a wannan yanki na gabacin ƙasar nan sannan a hankali zama lafiya da kwanciyar hankali na daɗa ɗorewa sai dai duk da haka ana buƙatar a rika hattara da taka tsantsan domin ko a kwanakin baya-bayan nan wasu sojojin da ke gudanar da ayyukansu na binciken yau da kullum sun yi nasarar kama wasu mutum uku da ke kai ma 'yan kungiyar boko haram kayayyakin da suke amfani da su an kuma kama mutanen ne a boso da kuma tumur mutanen da ɗimbin kayayyakin abinci da sauran kayayyakin da suke kai ma 'yan ta'addan dukkan su an meka su a hannun hukumomi a daidai wannan lokacin wasu tsofin mayakan ƙungiyar ta boko haram sun meka wuya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 labarin da ya sauka kenan. Masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan rahotannin labaran Hausar kenan da muke taba da su daga ƙasar jamhuriyar Nijar a dangane da abubuwan da ke faruwa. Kamar yadda kuka ji dai a cikin rahoton ci gaba yana zuwa cikin ƙasar Nijar bayan wato mulkin dai na sojin CNSP da suka hau. Wanda kamar yadda kuka ji a cikin rahoton kun ji wato wannan rana. inda aka ware ta domin wato wayar da kan matasa a dangane da batun shaye-shaye na taba wanda ake nuni da illata da take yi wanda kowa ya sani cewa taba tana da illa babba ga hunhun dan adam wato mutum ya ja hayaki ya kai shi zuwa cikinsa wannan babbar masifa ce ya kamata duk wani mai halayya ta shan taban nan ya ajiye domin wannan sigari tana ɓata wa mutum rayuwa ne. banda kimaka da za ta zubar maka a wajen al'umma za ta zo ta cutar da lafiyarka haka zalika masu saurare a cikin rahoton kunjire yadda wannan kungiyar ta ncp ta matasa ta wani taron gangami domin nuna kishin ƙasa wanda babu shakka dai matasan ƙasar Nijar a yanzu su ma sun ɗauki zancen ƙasa labasanni wanda sojin CNSP suke matuƙar ƙoƙari a kansa. haka zalika a dangance da batun 'yan ta'adda kuwa kun ji nasarar nan dai da aka samu ta kama 'yan ta'addan nan wato guda 66 wanda ciki har da wanda ya addabi najeriya da kuma wasu yankuna na nijar wanda an daɗe ana neman sa amma dai tsallako cikin nijar yana tsallakowa sojojin nan na wato operation farautar bushiya suka kama shi tare da yaran sa guda 64 wanda wannan babban abu ne wanda wato aka ji daɗinsa sosai da sosai muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ƙara bawa sojoji nasara akan wannan kame da suke yi na yan ta'adda kamar yadda a yanzu dai sun kama kacalla a wancan makonnin da suka gabata haka zalika sai ga sha yanzu sun kama ɓaliru muna roƙon allah ya sa wannan harkar tadanci ta zo ƙarshe duk waɗannan 'yan ta'adda su shiga hannu To an mai me za ku ci a dangane da wannan rahoto mun gode. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni da tushe mai asali. Mai saurare ka dangwala mana alamar subscribe sannan ka na ƙararrawa domin haka ne zai gaba baka damar kasancewa da mu a koda mun gode.